kai nake jira hadisin ai in ka lura hadisin da aka tsaya ba hadisi ba ne ba littafin luga ne luga ne asihahu aka ce ice al'arikatu ifassara ta dabun nan al'arikatu sariru munajjadun musayyano fi qubbatin aw baitin shikenan nan kasan ba hadisi bane ba luga ne yawwa sai hujja da shi wajen fassara ita ai wa wa fil hadisi to wannan ne hadisi ne anna khataman nabiy kana mithlu zarril hijali kaman mm, kwan mai take da suna eh, kurciya ne haka kaman kwai yake na kurciya wa huwa sirru wani dan kalulu ne allazi yajma'u bihi baina eh, baina tarafaiha wannan an kewaye shi a tsakanin gefensa min jumlatin azrariha azrariha misalin an eh, za ka lura eh, cikin ƙwayayen nata in ka lura ka san kurciya ai ba haka take ajiye ƙwan ba za ga akwai abin da za ga ya ta da ya ci ya yi ci ya yi har da eh, auduga ta samu a kusa da bambami ne gwanin auduga gashin kaji da gashi mai dutsewa yayansa shimfiɗa aka yi to haka shi ma wannan ƙalai tsakiyar gashi ke wani ɗan gashi ya zagaye shi والناظم رحمه الله ترجم للسرير ياي ترجمة ياي بابي وقدو أيضا ولم يذكر في النظم سوى الأرائك ميش أتن إيه؟ يا فصله fi ara'ikiha ko wa sururiha to ina da son kila tun da kaga da jamma abu aka rubuta shi kaman babin sa masa kai ice da yayin haka walam yadhkur fil nazami isi wal ara'iki wa kana fi dhalika isharatun ilaiha yace wa kana isharatun ilaiha akwai nunin ara'iku din fi dhalika فاكتفى بها سيوداتو دائتا ما أن هناك تفصيلا تارد أقوي بياني تفصيلا آخر ذكره في كتاب هذه الأرواح ونسه نفس أتن وأما السرور فقال تعالى متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين yan aljanna muttaki'ina suna kashi shingiɗe ala sururi bisa gadaje masfufa jerantattu an musu saffu sannan gashi zawwajnahu mun haɗa su bi hurin ayi matan aljanna ismul mafa'ulu ne daga saffu kaga ta mata ba masfufatun ba to haka in kuma yadda aka jera su ne wala yunabbi'uka hada illa khabir ba ma misilu ba sai dai kace da misilu illa khabir ba mai baka labari ga yadda aka tsara design din aljanna sai dai wanda shiga cikin ta amma dai siffa wanda za mu iya ganewa gashi nan masfufa aka ce abun da zai gano aka ba mu shi abun da ba zai gano ba ka dungule mana to shi ne don yanzu ai ka san yadda gado na yi so amma an ka tafi gadon wancan hmm, ba ka isa fata shi ba daidai suke ba kawai abun lura a wannan dai shimfiɗu babban akwai mata akwai horo shine cikatun jin daɗin gado in yayi gado a duba za a ga ainihin mm, hotel yadda suke shirya hotel ɗakin kwanan can sai ka ga an yi ɗaki an kawo ne katon gado an shimfiɗe an sa masa labu an zuba matasan kai Ka ga wannan gado ba zai daɗi ka kwana kai kaɗai ba isa in ya je ya kwana ɗaya a na biyu in ba fa ba zai kuma neman mata wata ta zo ta gaishe ka ta buga ma kofa ga ka kalle ko ka ta ah, kai hakuri ba kai ne ba abun nan ba kai hakuri da Allah dan Allah kai hakuri sannufa sannufa ta wuce ba ƙarshen ta sai dai ka kira ta ba za ka tambaye ta da Allah ina kaza yake kaza kaza kaza kaza kaza bari in je kawo to kace bari in je kana tambayan kaza dama rubu da shi ga ta shi to daga nan ustazai sai a dulwaye shi za ka ga ustazai masu hankali yanzu za su je muhadara sai su zai zo da matar shi don ya san za ku ba shi ƙaton gado inda za a sauke shi komai akwai a ciki kaga to me zai faru dole ina bukatan horin ayi to mai ɗan tsani daidai gwargwado mai neman mafita ce kai to bari ta wurin mata shi to wancan kuma abun lura shi ne wanda za a iya ganewa وقال تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين محل الشاهد على ما يمكن masfufa sai aka ce mauduna muttaqina alaiha suna kashi shingide akai ana zaman jin daɗi ainihin mutakobili na suna kallon juna eh, eh? ji ba to ai wanda ba tafsirin sa ake yi ba abin da ya kawo ka nan ya kawo ka suru ka biyu yawwa shi ne tambayar tufin ɗin ka kalla dama gaba da aka ce a ra'iki ko a ra'iki ha a surari ha to don haka mahallu shahidi shi ne ala sururin mawduna masfufa can nan mawduna muttaki'ina alaiha متقابلين وقال تعالى فيها سور مرفوعة ميمكم مصفوفة كو موضونة سيجا ce مرفوعة to kaga misali idan ka tsaya ana farko kace kaza kace kaza to wata rana ka ji farkon magana abu da ke ga wasai kaza ya ka jiwo ƙarshe haka mai talimi yace to da dama mutane na karatu ba su cin magaji abun saboda ba fa zuwa abun daga bakinsa fa fa akbara ta'ala an sururihi bi annaha masfufa ba'daha ila janibi ba'd ليس بعضها خلف ba'd wala ba'idan ba nesa suke da juna ba min ba'd wa akbara anna mawduna maimakon masfufa to mawduna mawduna yake asalin kalmar mawduna shine wadadu alwadadu ko walwadadu fi lugatihim annadadu nabi abu yake kusa da kusa wannan saju kamar faɗa kaga haka ake saƙa me sunan gadon nan da ake saƙawa na za ka gan shi da igiyoyi za ka yi kujera eh? karaga ko ba katako ne ba karaga wanda dai an saƙa shi da igiyoyi ne eh, kujera sai zauna a kai ba mutum ba ba na faji almudan afu wanda yake nunkin ba ninki an ninka an haɗa wannan da wannan an yi su haka hmm? Hmm? turanci ya goma wannan wai ya ji gajin ka ta sanai ko ka koma falatanci ko ka koma menene me kai ka can bane a can gaba aka yi gaje can kaje ka dawo kaje ka yabo ka hansu ba gaje ba mutum ya kuma ake ce ce ce wani guntun burodi da guntun bota da cokali ne yatsa duk ka tarkata ka watsar da su ka wanke hannunka kawai ka fara baka abincin ma ya fi daɗi su kwashe tsayarsu da suka zo da shi tunda da gaske yake yi gare yi ƙalu ana cewa wadana fulanul hajara Ba a ba'dahu fauka ba wani ya jera dutse جسمينتي بعضه هو وفوق بعضه فهو موضوع كما جيني كنا لأنك قد دوت إذا أصل سمينتي أصل أول دوت أصل أصل كذا أصل كذا كذا أيش وقال الليث الوضن نسج السرير أنه آه nasajo eh, sariri ainihin saƙa ne ake cewa saƙan wannan gadon wa ashbahihi wa yuqalu dir'un mawdunatu sulki saƙaƙe bato. kaga ƙarfe kusa da ƙarfe sai an yi buntu buntu a hada kilin hada kilin hada kilin sai da ya riga ta tashi ta ƙarfe pindah saja. Wakala rajulun min al Arab limraatihi. Zani mata al baiti. Kisi ya kan na mana. Hina gayatar da ɗakin kasa-kasa. Ay kari bi ba'duha min maudunan nan sai an je ƙarshe mu tashi a abu ubaida kuma duk ana ana magana masufa ba zai in muka ɗebe shi gaba ɗaya to yana da yawa nam a'malul qulub